majalisar mai martaba sarkin kano ta zauna ta tattauna game da naɗin wazirin kano ranar juma'a 30 ga watan 5 2014 majalisar sarki ta zauna ran talata 3 ga watan 6 2014 ta janye naɗin wazirin kano saboda rashin samun amincewar gwamnatin jihar Kano. Shekarar kai daɗe an samu daidaito tsakanin gwamnati da majalisar masarautar Kano kenan dangane da wannan batu? Alhamdulillahi an samu daidaito babu wani abu tsakanin masarautar Kano da gwamnatin jihar Kano. Babban ɗan majalisar sarki kuma wamban Kano kenan Alhaji Abbas Sanusi. A ranar Juma'a da ta gabata ne majalisar masarautar Kano wata sanar da naɗa Malam Nasir Muhammad Nasir limamin masallacin Juma'a na fage a nan Kano a matsayin sabon wazirin Kano. biyo bayan rasuwar tsohon wazirin na kano sheikh isa waziri a cikin watan azumin bara ko menene dalilan gwamnati na kin amincewa da sabon wazirin dr abdullahi umar ganduje shine mataimakin gwamnan kano kuma kwamishinan kula da harkokin ƙananan hukumomi da sha'anin masarautu na jihar kano bangaren kula da security na gwamnati ya rubuto rahoto shi wannan wanda ake cewa za a naɗa din wato nasa sheik nasir mutane ba su nuna amincewarsu kamar yadda ake ba da labarai da a sakamakon wannan sai muka tura mai ba gwamna shawara akan masarautar kano ya je ya gaya wa masarauta cewa muna roƙo cewa a janye abin nan kada a yi a naɗa shi wannan waziri ɗin wannan sako ya same su ba su janye ba sai ga rahoto daga jami'in wato darakta na security na jihar kano cewa ga abin da yake ji za a yi amma za a samu rashin jin daɗi ko lokacin da ake naɗa sarauta ko kuma nan gaba saboda haka yana ba gwamnati shawara a tsaida wato ba da sarautar nan da za a yi sai ya aka rubuta takarda ta nuna rashin amincewa da wannan abu kuma a janye ma duka ma wato bikin da za a yi kada ma a aika da wani a ce ba a samu wannan takarda ba mai girma gwamnan jihar kano ce in tafi da kaina in ga mai martaba sarkin kano in nuna masa rashin daɗin abin da ya faru kuma mu nuna cewa wannan biki mun bayar a rubuce gashi na kawo kuma ba mu yadda da wannan biki ba mu amince a yi shi ba mai martaba sarki da ya nuna cewa to su dai sun riga sun yi kuduri za su yi wannan abu saboda haka za su yi wannan naɗi ta gwamnatin jihar kano ba ta da iko ta ce ga wani kusashi. in dai ba abin ya ɓaci ba saboda haka yadda mutane suka ɗauka ko masarauta ta ɗauka ba haka ba ne to in haka ne me yasa suka aiko suna neman amince mataimakin gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje kenan wannan dai shine karo na farko da majalisar masarautar ta kano ta yi amai kuma daga bisani ta lashe abinta dangane da duk wasu na ɗana ɗaya da suka shafi sha'anin sarauta lamarin da masu kula da al'amura ke ganin wani babban koma baya ne ga kima da kuma martabar masarautar sai dai wamban na kano alhaji abbas sunusi ya ce to ai abubuwa sukan zo ne a irin halin da suka zo eh, amma a wannan ai muna ganin babu wani abin da zai shafi martabar masarautar Kano. Alhaji Abbas Sunus kenan wabban Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.